الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبر كراتون وانا اللي تاينا غير المسلم وانا في مناتكين كتاب الحج وما منا أبابنا تسئين لهدو باب فضل الصلاة بمسجد بمسجد مكة والمدينة a shahi 156 babu fadalin salati bi masjidai makkata wal madinata awa a dasani amurum na akidu wazo hayarum na harbin wannabzu da amur ƙala a dasana su ya nufin wayayina an zuhuri auta idim na musayyabin ana bi horaira yablugu bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana iblagin hadisin zuwa ga manzon Allah qala salatu fi masjidi salla a cikin masallaci na wanga abdal min alif salatin fi ma tuwaw shahi daga sallah dubu inda ba masallacin manzon Allah ba illa masjidil haram sai masallacin mai alfarma masallacin kurumi in mutum ya yi sallah raka a biyu masallacin manzon Allah sai ya yi sallah raka'a biyu so dubu wani wuri inda ba nan ba sannan ta cimma sallar da an kai masallacin manzon Allah kuma a nan inda annabi sallallahu alaihi sallama yake sallah musallahu da rauba da duk sauran ziyara da aka samu ga masallaci duk su da wannan hukunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa masjidi haza walau mudda ila sana'a wannan masallaci na na koda ya karu zuwa ga sana'a a yamani to shi na don haka fadala wadda aka sallah rauba daban da nan inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake tushe masallacinsa an so ya zan kaya sallah wannan cikin ta ta yanka amma duk masallaci na manzon Allah shi da wannan falala so mu zo a eh eh akwai falala ta daban ta wani yanayi eh ko ina duk masallaci na manzon Allah a dasani Muhammadu bin Rafi wa Abdul wa Abdul Humayd قال عبد أبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق ما أمر عن ظهري أو سيد بن مسيب أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatun fi masjidi haza salla a cikin masallaci na wanga khairul min alfi salatin fi gairi min al-masajid illa al-masjid al-haram wato salla masallaci na wannan tahi daga salla dubu ga wani wuri inda ba masallaci na ba in ban da masallaci mai alfarma masallacin hurumi a anan kenan in ba masallacin hurumi ba na makka har da kudus to sallah masallacin manzon Allah ya fifita gare shi da dubu shi ko san ya fifita ga sauran masallatayya da dubu in ban da masajidul nabawi ko masjidul haram saboda annab sallallahu alaihi wasallam shine akhirul anbiya masjidahu akhirul masajid so muzo hmm hadathani ishaq ibn mansur hadathana isa ibn munzir alhamsi hadathana muhammad ibn harb hadathana zubaydi al-zuhri an abi salama bin abd الرحمن وابي عبد الله الاغري juhainiyina wato shi bararre na juhainawa wa kana min ashabi abi huraira ya zan daga cikin almajiran abu huraira annahuma sami'a abu hurairata su waɗannan almajiran abu huraira sun ji abu huraira ya kulu yana cewa salatin fi masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallama sallah a masallacin manzon Allah ablalu ta bi min azin salatin daga sallah dubu fi ma suwa ga wanda ba shi ba min al masajid na masallatai illa al masjid al haram sai masallatai sai masallacin harami fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya annabi shine karshen annabawa wa inna masjiduhu akhirul masajid kashi ga hadisin nan masallaci da shi a karshen masallatai eh, saboda haka a duka masallatai masu daraja waɗanda ake ɗar masirdi don a gare su duniya uku na harami masjidin Naboyi, masjidin iliya to kuma waɗanga na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshe domin tsakanin a masallacin harami da masallacin iliya shekara arba'in na tsakaninsu da harami wannan masallacin makka da wancan na kudus shekara arba'in tsakaninsu to tsakaninsu da na manzon Allah shekara arba'in su nawa da yawa قال أبو Abdullahi, وأبو عبد الله لم نشك باب كو شك أن أبا هريرة كان يقول أبا هريرة يا زينا cewa. an hadisi rasulullah daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faman ana zalika an nastasbita aba hurairata an zalika alhadisi wato mu ba mu ko shakka cewa abu huraira yana faɗa ga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abinda ba haka ba dalilin cewa mu riga mun tabbatar su shi ya mu mu nemi wani tabbas daga abu huraira ga wannan hadisi hatta idza tuwfi abu hurairata eh, ka san eh, kana ka amince mutum in ya faɗi magana ba ka tambaya ta yi ina ya gani ko ka ka abin yake to kai yana yiwa in kai magana kai ko an gita ma eh to ba mu ko shakka ce don haka abba mu nemi tabbacin wannan ba sai da abu hurairah Allah ya karbe shi da zakar na zalika sai mun ka dora muzakarar wannan wata lawamna mun ka zargi juna Allah na kuna kallamna a babu rairata ya zan dai da mun yi magana da babu raira fi zalika cikin wannan hatta yanzu da hu ila rasulillahi har ya zan ya hadisi ya samu iznadi zuwa ga manzon Allah in ka da sami a min in ya zan ya ji daga manzon Allah fa bayana na da na zalika muna na aka haka zamne jalasna abdullahi ibn ibrahim bin qarin sai mun ka zauna da abdullahi dan ibrahim bin qarin dan qarin qarin shine almajirin abu huraira fa zakarna zalika alhadith mun yi muzakara wannan hadisi shi abdullahi dan qarin wallazi wallazi farradana fi da abinda mun kai sakaci min nasi abi huraira ta anhu daga nassin abu huraira daga wannan hadisi din fa qala lana abdullahi ibn ibrahima sai abdullahi da ibrahim bai ce ashhadu ina shaidarwa anni sami'tu abu hurairata wallahi naji abu huraira ya kula ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wai ni akhirul anbiya yace annabi yana cewa ni ne karshen annabawa wa inna masjidi akhirul masajid masallaci na shine karshen masallaci kun ga sun samu abin nan iznadi ko tun da yan an ce an wani an wani ana bi wala sai a ce an nabi sallallahu alaihi wasallam yan an ce an wani an wani an wani an ka ce Abdullahi bin Umar sai a ce an nabi sallallahu alaihi wasallam to da haka sun ka samu iznadi ya zan babu wani kaikayi ga jikin sarar su hmm. aha eh eh eh eh a to shi ya yi ci masallacin manzon Allah biduna alfin eh biduna alfin kamar yadda masallacin annabi fi ci masallacin kudus biduna alfin a kuma da waɗannan hadisai malamai suka yi ne. hujjar suka yi a su daga cikin malamai imamu shafi'i da jama'i na mallamai sun fi bisa ga wannan makka ita ce wani hijiyar ga madina kenan makka ita ce mafificiya daga madina domin masallacin makka abdalu min masjidil madinati to amma imamu na maliki ya akasa kuma ya samu wata tawagan malamai sun goya mai baya to gaga a gun maliki da wadansu sai muwafaka da shi to cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama istisna'in da yayi illa al-masjid al-haram fa inna as-salata fi masjidi tabdulu wai istisna'in da yi wai ce wadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wasalatu fi masjidi hadha afdalu min alf salatin illa almasjid alharam sai kowanne masallaci in banda masallaci mai alharma to wai gare wannan istisna'i to shi ma abin da yake nihi fa inna salata fihi ko kuwa inna salatu bi masjidi tabdulu ta yi sallah masallacin na harai ai ka sa akwai wasu a kawal a ƙarshen risala waɗanda ke gwada sallah masallacin madina ya yi sallah masallacin harai tuka waɗannan na an ɗauka tabdulhu amma da duna alfin tabdulhu da duna alfin الصلاه في مسجد هذا افضل من الف صلاه الا المسجد الحرام الا المسجد الحرام بدون الف ان كان في فهمت مغنك شيء ابن امامنا مالك يكي لي كينان استثنائي صلاه في مسجد هذا خير من الف صلاه في غيره من المساجد الا المسجد الحرام mazulul haram as في مسجد masjidi بدون bidun alfil an fahimci magana an fahimci magana to wannan shine imamu na malik yace don haka ba a cewa makka ta yi madina domin in an ce haka to don mi malamai suka yi jima'i cewa wa ajma'u ala anna mawdi'a qabrihi sallallahu alaihi wasallam afdalul biqa'il arab duk an yi ijma'i bagiran da manzon Allah yake kwanci ya yi duk kowane wuri cikin duniya ha to ai fifita da aka madina ga makka dalilin ta manzon Allah da eh, ko ba haka ba saboda haka tashi daga ko kona kuma bisa garbe Allah ya gane da mu to wannan shine abinda sun ka a suka yi saɓani amma an yi ittifaƙi cewa anna makkata wal madina abu zazu bi kawula makka da madina duk duniya su ne mahitan faganganin ƙasa duk wani bagire wanda aka akwai to makka da madina sun yi shi Allah gane da mu hmm. illa saɓaninsu fifita banda wurin kabrin manzon Allah to wane yake domin ayi ijma'i wajen kabrin manzon Allah so mazo in ka zo sai na Umar da shi da wasu daga cikin sabon manzon Allah da imamu na Maliki da duk mahi yau malamin Madina sun ta yi bisa ga cewa al-Madinatu abdal shi kuma ahlu makka da kufa da imamu shafi'i da ibnu wahabi da ibnu habibi al-maliki yani ibnu wahabi da ibnu habibi sun kace makatu abdal kasan ibnu habibi da yawa shi inda aka yi ba ta ba wa mun habibi sai hafi yake ku wa shakku fil mani ila ya mm to Allah gana da to wannan shine abinda wadannan hadisi suke magana akai Allah ji muna muwafaka to mu zo حدثنا محمد بن مسنى وابن ابي عمر جميعا عن ثقفي قال ابن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سالت ابا صالح هل سمعت ابا هريره يذكر فضل الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ko kaji abu huraira yana ambata fifikon sallah akan masallacin manzon Allah faƙala la ya ce ban ji ba walakin a abdullahi ne ibrahim bin ƙariz sai dai abdullahi ɗan ibrahim ɗan ƙariz ya ba labari annahu sami a ba hurairata yi ya ji a ba hurairata yana ba labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙala salatun fi masjidi haza khairun min alfi salatin auka alfi salatin salatin fi masjidi haza khairun min alf salatin fi ma min al illa an yakuna masjid al-haram sallah masallaci na wanga yi daga sallah dubu ga wanda ba shi ba daga cikin masallatai sai in ya zamo masallaci mai alwarma au ko kuma salatin fi masjidi haza ka alfi salatin fi ma siwahu min al-masajid kun ga da yake illa an ya kuna masjidul haram to in kana masjidul haram yabduruhu bidun alfin a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallaci fi na yayi kowanne masallaci da sallah dubu amma ban da masallaci mai alhorma in shi na to ya yi shi kan amma bai kai rubu ba an da istisna'in wannan shi ya fahimta imamu na maliki da wasu gwamnin jama'a na sabon manzon Allah da dukkanin malaman madina wato kenan abin nan makwakwaka ilmi wa ta sani yi بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن خاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يا بن سعيد بهذا الاسناد شي كما ده wannan وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا يا يا وهو القتال عن عبيد الله قال خبر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام illa al-masjid al-haram tabduluhu biduni alf tabi bice shi amma bata kai dubu ba wa tazra Abu Bakar ibn Abi Shaybata حدثنا أبو نمير وأبو أسامة وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وحدثنا هو محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب an عن عبيد الله بهذا الإسناد duka su sun zo da wannan iznadi وحدثني إبراهيم بن محمد بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه تبذله بدون ألف وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا ابن ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله شيما آه، يا قارا ما يقرهم قلوا وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمي جميعا عن ليس بن سعد قال قتيبة حدثنا ليس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى faƙalat wato wata mata wato ta samu matsala to sannan kuma wannan rashin da ya same ta to ta koka ba ubangijinta wannan koka da ta wa ubangiji sai ta kai ƙarar cewa faƙali in shafanin in Allah ya warkar da ni la'akaru janna fala usalliyanna fi baitul maqdis wallahi in ni warke ga wannan rashin lahiya tau to za ni hita kuma wallahi sai na ya salla baitul maqdis wannan magana garin Madina take rashin laya mai tsani ya same ta ta kai kara ga Allah sannan kuma sai ta yi wannan bakaci hausawa na cewa bakanci fa faƙara ta ce in shafanin lahu la'akaru janna wala fala usalliyanna fi baitul makanis wa bara'at ta warki sun ba ta jahaza turidul huruja sannan sai ta yi tanadin shehwane kayan biya hanya ya ce mai guzuri ko guzuri faja'a maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo maimuna mata manzon Allah ga ta da jinta ta azama abin hawa tusallimu alaiha ta ne mata sallama wance tace na am ina ba a ta to gani dai Sai yi a garin doguwa fa ahbarata zalika sai ta bata labarin abin da ke waruwa da ita da bakancan da ta yi da kuma yanzu lokaci ya kai Allah ya warkar da ita fa qalat sai mai muna take mata ijlisi sai bi da ke zamna fa kuli ma sana'ati abin ki ki aikata na guzuri sai zuwa sai zuwa sai zuwa ci wa salli fi masjid rasuli sallallahu alaihi wasallama ki sai zuwa sallama masallacin manzon Allah فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تسيني ناجم أنظر الله يناتيوا شو متى تقول إني هنا أنا من أريد أن Mhm. na'am an gane ko a ah, tace ki zamana ki ci abin nan da ki tanada ki salla masallacin manzon Allah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salatu fihi salatu fihi wannan magana munata. أفضل min ألف صلاة fi ma من المساجد إلا masajid الكعبة masjid ka'aba tace naji الله Allah na cewa sallah cikin masallacin da nashi tahi daga sallah dubu ga wanda ba shi ba daga cikin masallatai in ba masallacin ko masallacin Ka'aba sallah cikin masallacin manzon Allah yahi sallah cikin masallacin Ka'aba illa iyaka yi cikin masallacin manzon Allah bai yi shi da dubu ba biduna alfin tabduruhu biduna alfin wannan shine fahimtar imamu na maliki wa da'ifatu min as-sahaba wal madadiyuna imamu malik da gabrin sahabbai da duk malaman madina fahimtar su biduna alfin ya fahimtar su illa masjidil haram as-salatu fi an nabi tabduluhu amma biduna alf shi bai yi shi da dubu ba amma da yafi wannan shine fahimtar su to anan akwai bayani mai yawa shin wannan mata da ta yi alwashi za ta zo iliya in Allah ya warkar da ita ta yi sallacen kuma lokacin da ta waraka ta yi tanadi da guzurinta da komi da dabba hawa amma kas ta zuta ta ce mai muna matan manzon Allah ta ce ita ga inda za tana don ga abin da ta yi mai muna ta ce mata koma ki ne ki zauna kayan da ki tara da sai ki ci gaba da ci ki je masallacin manzon Allah ki sallah to wannan shine fuqaha ke magana cewa idan mutum ya alwashi ga inda shi ya fi amma alwashi ne zai na inda an ka hiya to ya tsaya nan inda yi amma inda shi na inda an ka hiya ya yi alwashi ga inda ya fi to zo inda ya fi muna da wannan cikin jimallar da ko ba muda da to anan malamai sun saba idan mutum ya alwashi yana makka ya ce madina zaina ko yana madina ya ce makka na ba nan na mahallin eh, abin da hilafa ba to amma in yana makka ya ce na kudus to tsaya makka in yana madina ce na kudus ya tsaya madina to amma ga waɗanda ke cewa sallah masallacin manzon Allah ta yi kowane masallaci da dubu amma masallaci na ka'aba na harami shi ko biduni alkit to gare su in kai alwashi makka za ka zo ka tsaya na masallacin manzon Allah kai ga wannan suka ce a as-salatu fi masjidi hadha abdul min alif salatin fi ma siwahu ila al-masjid al-haram sun ka ce sai masallaci mai alhurma to wannan shi inda ya tun ka fahimci wannan hadisi ya cewa kenan masallacin mai alhurma yahi masallacin manzon Allah to sai ka zo masallacin manzon Allah Allah ya gane da mu wannan shine khilafa to amma dai sabanin su na cewa makka ita ce mafificiya don wannan magana imam malik ya ce a'a madina ta fi sai na umar kuma shi a fahimta ta da wasu sahabai da wasu gabarin jama'a daga cikin malaman madina to a nan ittifaƙinsu dai makka tahi da cewa makka tahi eh an yadda saɓanin mahauta makka tahi madina to amma sun ittifaƙi ga cewa bagiren kabarin manzon Allah ya fi kowane wuri duniya kowa yarda sannan sun yi baƙi ga cewa garin makka da garin madina ya fi kowane gari duniya to amma saɓanin da an akwai da cewa makka ta madina da sauran bagirai da wurin kabarin manzon Allah Allah gana da mu babu la tujidu rihal illa ila thalathati masajida wannan babu ba za a ɗaukar sirri ba a ta samma don girmamawa in ba ɗayan masalatan ga uku ba bayan yiwuwa a yi haka haddasa ni amurum na ƙidu wasu na harbin jami'an an ibin ƙoyainata قال أمر حدثنا سويان عن ظهوري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ينا إبلاغ حديثنا زوا كما زوان الله يتلو كيش بس يا إيه خو إنا بسيد إيه إذناد زوا النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وتؤنن hadisin nan ya nuna farala ga waɗanda wurare uku kuma sannan ya nuna akwai alkhairi ga ɗaura siddi za na wani wuri a nan ɗaura siddi a ta san ma wani wuri ba waɗanda ba galat ne galat ya zan za ka ɗaura sirri ka ta san ma wani wuri ba don komai ba sai don girmamawa irin wadda aka wa ɗayan waɗanga wurare to wannan galaɗi ne bai yi ba a nan a idan mutum na son yanzu wani wuri don girmamawa ko ziyara da sauransu daban amma darajar da aka wuri da alhormar da aka gare ta ibada to a ɗaura siddi don wannan a sai a bayar da wata ibada ko wani abu ga wani wuri to musulunci da yadda ba za a yi da uku ɗin ga waɗanda uku suna da sibatsul gaya rigo wanda ya kai matuka ba a sakan wani hili ba wanda zai wani abu an riga an daɗe don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inda za a rawar siddi a tanar kayan guzuri a tanar abinci a tasan wasu rairai domin girmamawa don ibada to sai ku harami sai ku masallacin manzon Allah sai ku kudus banda waɗanda to sai dai ka tashi ka sai wani wuri don ziyara ba da wani buri na wata ibada wanda a azaza ba an ku haɗe birkice wallahi a'a wa da suna abu min abin shaiba ta da suna abdul'ala an ma'amari an zuhuri bi hazin inna da gaira an hukala tushiddin rihal ila salasin masajida ku ɗar masirbi mana zuwa ga masallatai uku idan mutum ya alwashin zai zo shi ibada wani wuri don girmama ki to da Allah kashi tai ya tsaya masallacin shi yasu in ba uku din ba kana zaune sai ka ce lillahi alayya an usalli ya rak'atayn fi masjid shaykhana usman bin fudud naka anta salli hina rak'atayn la tashidu rihal salli hina da kate salli hina na'am ban ji ba yafi amma kana iya cewa matsayina na musulmi matsayin mujaddadi na wanda ya ba addini gudunmuwa to zan zo in ziyarce shi ba da ziyara wanda za ka ziyara ka da hanyar abai a ai ziyara wannan alaƙa ta ta tsakanin musulmi da musulmi yanzu aka ta yi don ka na ni hadisi manzo Allah ya ce wanda ya ce zai ya ziyarar uwa ne ba don wani abu ba illa don su tsakanin da shi in ya mutu bisa hayya sai ni an tafi Allah gane da mu wato ka a kwaɗe abinda an da bambanci wa kasa karkasa kiyasan fasida man ja'ala babaina baban wahida Wa sana harun musa'id al-ailiyu hadathana ibn wahab hadathani abdul humayd حميد ah, بن جابر أن إمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبره يا أبا هريرة هنا بار الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى صلاة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد الإلياء إنما يسافر من المسافر duk wanda zai tafiya lalle yana tafiya zuwa ga ɗayan masallatai uku masallacin ka'aba masallaci na masallacin kudus iliya amma ban da su da Allah inda ibada ka za a yi kuwa shi hankuli shi gida babu bayani annan masjidan lazi asasa ala taqwa huwa masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn madina ha masallacin da aka yi foundation ɗinsa akan jin tsoron Allah an aza tushen bulansa akan jin tsoron Allah shine masallacin manzon Allah laysa bi quba masjidin nabi la masjid quba aka sama qala ahli tafsir al-mufassiru المفسرون يقولون قبع لا حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن همير الحراتي قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى شوي وأيما لمي يا كجي بابانك أنا مغانا مسلاتين أنك يبا وندشي نساك ينطرون الله qala qala abi sai ce ubana ya ce dakaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama muna tare da kuwa na shiga inda manzon Allah fi baiti babin sa'i cikin ɗakin ɗayan mata ne fa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah Allahi. ayyu masajidaini ina gamma da Allah shin waɗanne masallatai na biyu الذي أسس على التقوى وأن أنك فاونديشن إنسو أكن سنتورون الله قال فأعذ كفا يلي كتاهيم أضلاع نتقوى فهذا رب به الأرض يواتا شك كتا ثم قال هو مسجدكم هذا هو مسجدكم هذا المشار إليه لمسجد المدينة سوف اكتب ما قال اهل التفسير قال قلت اشهد اني سمعت اباك والله ina shaidar naji babanka yana ambato haka za ya ku saboda su ko sabai al'ada idan babban mutu ya magana daga cikin sabai ko wani wanda ake ji wallahi suna ɗauka shaida na amusun dubu na bashe ta jiya jiya ba mu yi magana akan akan wani nashin abdullahi bin umar ko ya ba da shaida ne hukunci kan taba cikin bukhari وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرني قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عبد الرحمن بن عدي سعيد في الإسناد لأبا شيشبة أنا موسى منسي المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن مسجد المدينة كما شيء إمام مسلم ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء ردا وأما عرضه صلى الله عليه وسلم على الأصبع وضربه في العرض والمراد به مبالغة في إيباد دون يبين ما يوقف يأتي مسجدكم هذا أما كرنت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم رأيته أنت شفته أهل التفصيل يكتبوه قضاء ko ba masjidu quba masjidu bani amr eh يحبون أن يتدخلوا فيه رجال يحبون أن يتدخلوا in kana son kai gardama in kana son kai gardama to kake kai gardama da kauli guda لمسجد أسس على التقوى من واليوم أحق أن تقوم فيه فيه رجاله يحبون أن يتدخلوا فيه رجال رجال يقول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أي طهور تتطهرون به قالوا نتبع الحجارة على الماء يتي هو ذاك هو أمرتموه الله أكبر آه، الحمد لله من سوراري كراتون صحيح المسلم جمال الله على خيري kafin gabatar da ainihin Saka ce, amma hadisi ya inganta cikin A Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce masallaci ne na. masallacin ƙuba nan manzon Allah fara jiɗa kuma nan ne an ka ce jima'a farko masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama masallacin sana wallahu a'lam